Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Alhaji Abba Kabiru Yusuf ya kamata ya gode wa Allah bisa wannan soyayya da ƙauna da al'ummar jihar Kano suka nuna masa. Wallahi Allah, duba da akwai azumi a bakin al'umma amma suka fito domin zuwa taron bashi satifiket wanda hukumar da mai zaman kanta ta inec ta mika masa ta da ragowar zababben 'yan majalisar jihohi a wannan ƙasa tamu ta najeriya kuma aka nan damu to gaskiya wannan abin a wa al'umma ne kuma gaskiya ba za mu taɓa sarewa ba gurin sanya abba kabir yusuf addu'a domin allah ka sa ya fita kunya al'umma saboda wallahi wannan ƙauna da soyayya da al'umma suka nuna masa mutum ne wanda ya kamata ya dage ya dage ya dage ya ga ya yi wa al'umma abin da suke su, kuma yadda muka ji ya faɗa ya ce gwamnatinsa ce ta fifita masala al'umma ba masalahar kansa ba to gaskiya ya kamata wannan maganganun da ya tufa ya kamata ya cika alkawarin nan saboda gaskiya mun sani gwamnati ce mai kalubale saboda mabukata sun yawa a wannan gwamnati sai isa ma ha kaɗai. gwamnati da take kai aka kawo shi domin ana ganin zai fi wannan gwamnatin da take kai alkhairi daban-daban to gaskiya abba gida gida ya dage ya dage ya dage ya dage gurin ya cika wa al'umma burinsu wallahi tallahi duba da idan allah ya da lafiya zaben 2027 zaɓe ne mai matuƙar ƙalubale jam'iyyar apc ba za su so su ƙara rasa jihar kano magana ta gaskiya duba da suna da sama to amma idan gwamnati ta yi ƙoƙari ta share wa al'umma kukansu to tabbas ba makawa babu wani abu da zai ƙara sawa jam'iyyar apc ta dawo kano amma matuƙar ba a yi wa al'umma abin da suke so ba to magana ta gaskiya akwai dambarwa a zaben 2027 za su dukkan ganin mai yiwuwa domin su ga sun kwace jihar kano kuma muna tabbacin injini abu kamar yusuf insha allahu ba zai ba mu kunya ba zai aiwatar da aikace-aikacen alkhairin da ya sanar kuma mace da ya rubuta a manifesto dinsa wurin aiwatarwa da al'ummar jihar kano idan allah ba shi dama to ga shi yanzu allah ya baka dama injini abu kamar yusuf ya kamata ka cikawa al'umma alkawarinsu kuma muna fata za ka yi adalci wa kowa da kowa saboda wannan nasara ba nasara ba ce kawai ta 'yan kwankwasiya nasara ce ta duk wani ɗan jihar kano nasara ce ta dukkan wani ɗan jihar kano wannan nasara ɗin ba wata jam'iyyar npp ba ce ba ko kuma ta 'yan kwankwasiya kaɗai kuma muna fata sun da yana tare da oga kuma ga mahaifiyarsa to tabbas za su na dinga nuna mai hanya yadda ya kamata gurin yadda ya yi ya fita kunya al'umma mu ta jihar kano allah ka yi musu jan gora waɗannan zaɓaɓɓu allah ka shige musu gaba a cikin lamarinsu allah ka ba su mashawarta na gari. muna godiya sosai da sosai gurin ba mu haɗin kai gurin kallo da kuma yawan subscribing domin ƙara mana ƙarfin gwiwa daga wannan channel tamu ta manu kwankwasiya tv mun gode sosai da sosai nnpp walwala da adalci Allah ya saka da alkhairi